protests every day in Nigeria. We are your partners for people to save lives. Jakadan Amurka a Najeriya kenan, ambassador Stuart Samington yayin da ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun 'yancin kan Amurka da aka yi a ofishin jakadancin Amurkan da ke nan Abuja. inda ya taɓo irin gudumawar da amurka ke badawa da kuma aiki tare da 'yan najeriya don samar da zaman lafiya da warwala jakadan na amurka wanda fuskarsa ke cike da damuwa lokacin da yake bayyana rashin jin daɗinsa bisa kashe-kashen rayuka da ba bayan nan suka faru a najeriya a 'yan kwanakin nan muna ganin yadda ake ta da jinin bayan allah da basu ci ba su gani ba da kuma ake yanke masu duk wani fatan rayuwa da suke da ita har abada wannan aika-aika ba abu ne mai kyau ba ba zai wa kowa amfani ba ambassador samington ya ce akwai yadda za a shawo kan wannan fitina nigeria's and its leaders in every branch of government you have the power to stop this killing now shugabannin najeriya da wasu 'yan kasa na gari na da ikon dakatar da wannan kashe-kashe nan take matukar an haɗa kai ba tare da la'akari da bambance-bambancen bangaranci ko addini ba duk wani tsarin tsaro da ya tasiri ya ta'allaka ne ga nagartattun 'yan ƙasa na gari gwamnan jihar kaduna nasiru ahmed yan rufa'i na daga cikin manyan jigajigan 'yan siyasar kasar da suka halarci wannan biki eh dangantaka tsakanin najeriya da amerika ta daɗe kuma tana da ƙarfi kuma wannan gwamnatin ta amerika ta yanzu karkashin shugaba donald trump sun taimaka ma najeriya a wuri ɗaya wanda ya ba mu mamaki kuma ya faranta ma shugaban ƙasa buhari rai gwamnatin najeriya ta dade tana neman masojojin najeriya kayan aiki domin a gama wannan yakin na boko haram lokacin gwamnatin obama aka nemi wayannan jiragen sama da sauransu a siyasa ya shiga cikin maganan gaban kasa muhammadu buhari yana london lokacin trump ya kira shi sannan ya ce mishi wayannan jiragen sama da kake nema zan ba kuma an bayar har an biya kuma suna nan kan hanya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria